Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Oktobar 2018 mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye da farko ga Maryam Dauda da kanin labaran duniya. 'Yan sandan birnin New York sun samu wani kunshin sako da basu yarda da abin da ke cikinsa ba a unguwar Manhattan yau Alhamis. A kasar Habasha kuma, 'yan majalisar dokokin kasar sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diplomasiyyar kasar Sahal Works Wade a matsayin mace shugabar ƙasa ta farko a ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Kasar Saudiya ta ce kisan wani ɗan jaridar kasar Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar da ke Istanbul shiryayyen hari ne bisa ga bayanan da Turkiyya ta bayar. za ka iya gaya wa wannan kwamiti da al'umma da suke jin ka wane ne ya baka waɗannan videos tun da kace ba kai ne ka yi su ba. irin tambayoyin da aka yi wa mawallafin jaridar yanar gizo ta daily nigeria kenan wato ja'afar ja'afar wanda ya wallafa wasu hotunan bidiyo da suke zargin gwamnan kano abdullahi umar ganduje yana karɓar rashawar miliyoyin daloli yayin da a yau ja'afar ɗin ya gurfana a gaban kwamitin majalisar dokokin jihar To a Najeriya har ila yau shin me 'yan kasar suke cewa dangane da kalaman da wasu rahotanni suka dangana da ministar kuɗi game da batun tsara iyali? a addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya babu ma kasar da take kafa tuta da wani abin da ba haka ba ma son wannan abin. abin da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita ba ta ce kar a yi haihuwa a Najeriya ba ne. Za ku ji cikakken rahoto nan gaba a cikin shirin sannan baya ga haka Hauwa Umar Udubo za ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki. shirin da muka maido da shi rana mai kamar ta yau mahmud lalo ke jagorantar shirin yanzu kuma ga maryam dauda da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan sandan birnin New York sun samu wani kunshin saƙo da ba su yarda da abin da ke cikinsa ba a unguwar Manhattan yau Alhamis. Kafafen yada labarai sun ruwaito jami'an 'yan sandan na cewa an tura wani kunshin sako shigen irin wanda aka turawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat a farkon makon nan zuwa wani gidan cin abinci mallakar wani shahararren dan wasan fina-finan Amurka mai suna Robert De Niro. An dai ɗauke kunshin a wata mota an kuma kai shi inda za a yi nazarinsa. Lamarin na baya-baya na zuwa ne a lokacin da masu bincike a Amurka ke ƙoƙarin gano wanda ke da hannu a aike sakonnin ababen fashewar zuwa ga wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya da kuma ofishin tashar talabijin ta CNN. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, Christopher Ray, ya kira wannan binciken da hukumar ta FBI ke yi a matsayin mai matukar muhimmanci. bayan da hukumomi suka gano cewa wani ya tura wasu bama-bamai masu kama da bututu zuwa ga tsohon shugaban amurka barack obama da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma wasu manyan 'yan jam'iyyar democrat 'Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diplomasiyyar kasar Sahala Work Zuwaid a matsayin mace shugabar ƙasa ta farko a ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka. ita ce za ta maye gurbin mulatu Shom wanda ya yi murabas daga mukamin jiya laraba amma sabuwar shugabar ba za ta wuce wa'adodi biyu na shekaru shida-shida ba akan kujerar mulki sahala work 'yar shekaru 68 da haihuwa ita ce jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka A baya ta taɓa zama jakadiyar Habasha a ƙasashen Faransa da Senegal da Djibouti ta kuma shugabanci ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Nairobi. a Arega, shugaban ma'aikatan fadar Prime Minister abi Ahmed, ya yaba da zaben Sahala Work a yau Alhamis a shafinsa na Twitter. Arega ya rubuta cewa a ƙasar da maza ke jagorantar yawancin harkoki kamar irin tamu. Naɗin mace a matsayin shugaba ba kawai yana zaman wani abin koyo ne ba nan gaba amma ya nuna cewa an ɗauki mata a matsayin masu faɗa a ji a harkokin al'umma. Kasar Saudiya ta ce kisan wani ɗan jaridar kasar Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul hari ne da aka shirya bisa ga bayanan da Turkiyya ta bayar. Wannan sanarwar da kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ɗauka mai bincike na musamman na Saudiya ne ya fidda ta. Da da farko jami'an Saudiya sun ce Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da ransa kuma ba su san inda ya nufa ba. Daga baya kuma suka ce ya mutu ne sanadiyar damban da ya yi da wasu a ofishin. A bayanansu na baya-bayan nan kuma, hukumomin Saudiyar cewa suka yi kashogi ya mutu ne sanadiyar shaƙe wuyansa da aka yi a lokacin da ya yi ƙoƙarin ya bar ofishin don neman taimako. Wasu rahotanni sun ce shugabar hukumar leƙen asirin Amurka da ake kira CIA a takaice Gina Haspel, wadda ta je Turkiyya don yin bincike akan mutuwar ɗan jarida na Saudiya Jamal Khashoggi. Ta saurari sautin da aka ɗauka na azaba da kisan da aka yi wa ɗan jaridar. Ana sa ran Haspel za ta gana da shugaba Donald Trump a yau don yi mashi bayani akan wannan batu yau Alhamis. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da yanayin ƙaurar 'yan gudun hijira daga Afirka zuwa ƙasashen Turai ke canzawa zuwa ƙasashen yammaci. Shugabannin kasashen Turai na mai da hankalinsu da kudadensu akan kokarin magance matsalar safarar mutane da ke daɗa ƙaruwa tsakanin kasashen Morocco da Spain. Jami'an tarayyar Turai da na Morocco sun amince a makon da ya gabata akan ba da wasu kuɗin agajin gaggawa na dala miliyan 160, abin da ya sa ƙasar da ke arewacin Afirka zama ta uku wajen karɓar gudunmuwa mafi tsoka da aka ware don wannan yakin. Yawancin kuɗaɗen za a yi amfani da su ne wajen ƙarfafa matakan tsaro a kan iyaka, a cewar babban mai magana da yawon gwamnatin Morocco, Mustapha El Khalifa. ya kuma ce za a yi amfani da kusan dala dubu hamsin wajen kare hanyoyin teku zuwa spain da kuma hanyoyin da suka bi cikin hamada zuwa iyakokin kasar da algeria da mauritania waɗanda galibi su ne hanyoyin da masu gudun hijirar suka fi amfani da su wajen tsallakawa zuwa cikin ƙasashen. Ƙasar Morocco ta ce yanzu haka tana da jami'an tsaro dubu goma sha uku da aka riga aka girki don magance matsalar kwararar 'yan gudun hijirar da ke neman zuwa Spain. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan kalaman da wasu rawatanni suka danganta da ministar kuɗi Zainab Ahmed. Inda aka rawaito ta ce hukumomin Najeriya na duba yiwuwar wani shiri da zai takaita adadin 'ya'ya da mace za ta haifa a ƙasar. Ko da yake ministar ta musanta wannan rahoton kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kai na aiko mana daga Abuja. cikin jawabin da ta gabatar a zauren taro kan tattalin arzikin Najeriya a nan Abuja. Kafafen yatsa labarai a Najeriya surwaito ministan kudin kasar hajiya zainab shamsuna ahmed na mai cewar gwamnatin tarayya na kokarin kayyade wani adadi da mata za su haifawa a cikin kasar nan da nan kuma wannan batu ya janyo cece kuce a cikin kasar amma cikin sakon da ta wallafa a shafinta na twitter ministar kudin ta ce ba haka take nufi ba Zainab Shamsuna Ahmad ta ce abin da take nufi shine gwamnatin tarayya na tuntubar masu ruwa da tsaki kamar sarakunan gargajiya da malaman addinai dangane da muhimmancin hutun haihuwa. haihuwa ta ce ita ba ta ce a kaide haihuwa ba to sai dai kuma duk da irin wannan karin bayani da ministar ta yi wannan batu na ci gaba da jan hankalin 'yan najeriya sunana kabir dahiru rahama to amma in ka kalli maganar sai ka rasa fahimtar ta wace fuska ita gwamnati yanzu take da wannan damar cewa mutane su takaita haihuwa sunana dai adamu suleiman gambo da magum saboda haka wannan magana ba ta da asali a addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya babu ma kasar da take kafa tuta da wani abin da ba saboda ba ma san wannan abin sunana muna jibrin um, da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita ba ba ta ce kar a yi haifuwa a Najeriya ba ne ko a tsayar da shi ko a da shi ta ce a samu child spacing ne ba wai tana nufin kar a haifu ba ne. Ke wannan kuma daidai ta faɗa gaskiya saboda ni ma na yi child spacing na ga amfanin shi. Kwararren likita a nan birnin Abuja, Dr. Ilwan Muhammad ya yi fashin baki. Kai da iyali kamar kace ni da matana yau mun Allah da muna son samu yara guda uku. Kenan sai su tayin hanyoyin da za su bi su ga sun kai da iyali. A tazarar haihuwa shine kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi tun da sun aihu da su shayar da yaro miji zai dan bar matan ma kaɗan ya zauna sauran wajen matansa har ta yi shekara biyu kafin nan har muna wasa a waje kafin nan ma tukunna a sake samun wani ciki. Ta shine tazarar haihuwa. Ina ƙara mata lafiya yana ƙara ma jariri lafiya yana ƙara ma mata mai mai yana rike ma mai gida yawan aihuwa a lokaci lokaci kuma idan ka tana yawan aihuwa a lokaci lokaci yana iya wa mahaifanta ya zo ya fashe wajen yawan aihuwa din nan to ko wata mata da na sani shekara goma da ya wuce da ta aihu goma sha shida a shekara a rayuwanta ta aure tun shekara goma sha biyu ta samu yan biyu sau biyu amma na ƙarshen sai da mahaifanta ya zo ya fashe a gida ko duk take aihuwa ko zo na nemi jini da kaina na ba da jini na je na mata operation ba kuɗi wanka na lallaba muka bidiya na yi akan nan ta washi gari ta yi kawo ta da ta mutu mai gidanta da yara manya manya ba ko jini a jikin su yana ba da jini to irin wannan yana sa a rasa matan ko a rasa yaron yawan aihuwa akai akai din nan shi zaki so a samu kura Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Hassan idan Allah ya kai mu a shirin na dare za ku ji abin da ministar ke cewa da kanta kan wannan takaddama amma ga kaɗan daga ciki. To ni dai ban ce za mu nemi hanyoyin da za mu ƙayyade yawan yara da mace za ta haifa ba. sai a biyo mu a shirin na daren domin jin cikakken bayanin ministar wanda kuma akan wannan batu ne za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ku. To makafin nan bari mu nausa zuwa jihar Kano inda a yau ne mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian wato Ja'afar Ja'afar wanda ya wallafa wasu hotunan bidiyo da suke zargin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawar miliyoyin daloli. Ya bayyana gaban kwamitin majalisar dokokin Kano domin ba da bahasi kan hancin waɗannan hotunan bidiyo. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya haɗo mana daga Kano. za ka iya gaya wa wannan kwamiti da al'umma da suke jin ka wane ne ya baka waɗannan bidiyo tun da ka ce ba kai ne ka yi su ba honorable baffa babba dan agundi kenan shugaban kwamitin yake cilla tambayoyi ga jafar jafar mawallafin jaridar daily nigerian wadda ta buga faifan bidiyon a yayin zaman kwamitin a tsakiyar zauren majalisar a yau kafin mu buga wannan bidiyo wato waɗannan bidiyo guda biyu sai da muka tabbatar da sahihancin domin kuwa saboda wato girman abun dole sai an yi taka tsantsan saboda ba bai kamata a ce ka zo mutane masu daraja ka zo ka musu kage ka musu shari ya saka muka saka wanda gwanaye suka san harkar ba ni kaɗai ba da ni ya sani na na san bidiyon na gaske ni saboda na san wanda ya bani fiye da shekara biyu ya ce ya ɗauki wato bidiyo ɗin sai kwanan nan a watan satumban nan ya bani ni kuma tun da ya bani nake ta juya su nake mulmula su na ƙara a hankali ina tabbatar da yancin su kafin mu zo mu saki ga jama'a wanda ya bada labari ana sa ka yi sunan shi wanda ka'idar aiki ta nemi cewa a faɗe shi zan faɗe shi to ko za ka iya neman izininsa idan zai amince a yi bayanin sunansa zan tuntubi lauyoyi na mu ƙara duba jadawalin doka. A kazalika mutum ya tambayi mawallafin jaridar ta Daily Nigerian ko ya tuntubi bangaren gwamna gabanin ya saki faifan bidiyon? To amma sai Jafar Zafar ya ce a'a ni ban tuntuɓi kowa ba. Did you meet with anybody within the government cycle? I did not. Bayan tambayoyi daga kwamitin Jafar Jafar ya mika bayanai a rubuce da faifan bidiyon ga kwamitin har ma shugaban kwamitin ke cewa. Kamar yadda dokan nan gidan ta tanada doka ta takwas karamin sashi na da daya in an samu irin wannan ana sakawa ne a close session wato a cikin sirri a gani a tabbatar da sayyancinsa amma mu za mu saka ne da wakilinka da kai kanka da specialist naka wanda ya ce maka wannan abu gaskiya ne za mu ba wa ɓangaren gwamna dama ya kawo wakilinsa ko da shi kansa da wanda yake kwararre akan sanin irin waɗannan abubuwa sannan za mu kawo mu kuma namu ƙwararren wanda zai duba ya tabbatar mana da sahihanci ko akasin haka na wannan bidiyo Ƙungiyoyin gwagwarmaya da masu nazari kan al'amuran yau da kullum da 'yan jarida da sauran al'umma ne suka halarci zaman na yau. Barista Husaina Adamu Aliyu ita ce ta wakilci hukumar yaƙi da rashawa ta ICPC. gaskiya generally zan ce proceeding ya yi kyau to mu dai fatan mu shine ya zama da an yi shi dan Allah mu za mu ci gaba da bibiya kuma fatan mu shine majalisa lalle kar ta dauke zaman nan daga Kano dan za kudin mu ne na mutanen Kano mu ga yanda za a yi magana su ita ma barista Hoyla Ibrahim ta kungiyar lauyi mata ta Najeriya ta tofa albarkacin bakinta a karshen zaman kwamitin to alhamdulillah zama dai gaskiya ya yi kyau abinda house suka yi sun bi constitution kuma sun bi dokar da ta kafa su kuma za mu dinga bibiya mu dai ba 'yan kowa ba ne ba mu 'yan ayuwa kowa adalci. Zaman kwamitin da ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma an kammala cikin lumana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu agogo ana na cewa sha ɗaya da na safe da kwata kai tsaye ana tare da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki Ah! tabbas wannan haka yake lafiya ita ce uwar jiki domin kuwa sai da ita ɗan adam yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana hawa umar Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A makon da ya gabata mun koro jawabi tare da Dr. Lawal Tahir akan cutar neonatal jaundice inda ya yi mana bayanai akan yadda cutar take da kuma yadda ake ɗaukanta amma kash sai lokaci ya yi halinsa. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Lawal Tahir akan ita cutar neonatal jaundice daga inda muka tsaya. haka likita um, a makon da ya gabata mun koro bayani akan ita wannan cuta ta jaundice inda uh, kai mana bayanin abubuwan da ma ya yasa ake haifan yaro da cutar da kuma yadda take bayyana sai kuma lokaci ya yi halinsa to likita ta yaya hatsarin cutar take idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba to um, babban hatsari shine uh, idan shi wannan sinadari na bilirubin yayi yawa yakan shiga kwakwalwa yana lalata kwakwalwa kuma idan ya lalata kwakwalwar nan ba a iya maganin ba abin da za a iya yi lalacewa ne da yake permanent wato da'iman in ya riga ya faru ba ya yi masa wani gyara sannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo din idan ya lalata kwakwalwar ya kasance ko ya kasance yana da matsalar ji ko ya kasance ya zama kamar gaula gaula haka kaga shekara biyar yana zubar da yawo ba zai iya komai ba sai an yi masa duk bilirubin yana wannan jandis tana iya kawo wannan matsala idan har ba dauki ah, matakin gaggawa ba sannan tana kisa don yara da dama suna mutuwa kafin ma a ɗauki mataki saboda wannan cutar jandis. Likita cutar jandis tana da rigakafi watakila idan an gane cewa kamar a bayaninmu na makon da ya gabata ka yi bayanin cewa tana da nasaba ga jini bambancin jini. To idan har aka gane hakan akwai rigakafin da ake yi domin kare yaro daga kamuwa ko kuma daga haifan shi da neonatal jandis? e eh, rigakafi na farko shine tabbatar da eh, nau'in jinin mahaifiya. Duk macen da ya kasance an san jininta yana da nau'in negative results negative um, to a lokacin da ta samu juna biyu akwai allura da ake yi idan aka gwada aka tabbatar da cewar ko ta dan samu ko da yanayin zubar jini ne ta yi a lokacin da tana da juna biyun ko kuma bayan haihuwa ya kasance jaririn da ta ɗauka din nau'in jinin shi ba wannan negative din ba ne positive ne to akwai allura da ake yi wanda idan aka yi mata cikin awa 72 in allah ya so yadda ba za ta samu wannan sinadaran da za su zo su yaƙi jinin yaron da za a haifa nan gaba ba saboda haka idan aka waɗannan alluran rigakafi zai kasance mace za ta iya gama ta gama haihuwa 'ya'yanta insha Allah ba a samu matsala kasancewa dai duk lokacin da ya kasance ta samu juna biyu dole ya kasance a mata alluran nan ta wannan eh, antidi ake ce masa saboda wannan maganar resource to likita shin wai yaya ma ake jinyar yara masu ɗauki ko kuma masu fama da jaundice to idan kika shiga bangaren jarirai za ki ga wata shuɗiyar wuta da ake ɗora akan saman yaran mm. to wannan wuta shine abin da ake amfani da shi sai a haska a jikin fata yadda zai zama daga shi wannan sinadarin bilirubin wanda yake zama a cikin kitse ya koma yadda zai iya zama ya shiga cikin ruwa yadda yaro zai iya fitsarar da shi zai iya kasa da shi idan ya kai wani matsayi to kowannan shuɗin wutar ba zai wadatar ba sai an canza jinin yaron za a yi kokari a canza jinin yaron da wani jini sannan kuma a ci gaba da wannan shuɗiyar wuta akan ba da wasu allurai idan ta kama misali waɗanda ƙwayoyin cuta ne ya kawo jaundice to kin ga dole za a ba su alluran da za a yi maganin ƙwayoyin cutar matakan da ake ɗauka kenan likita yaya za mu kwatanta adadin yawan yaran da suke fama ko kuma ake haifar su ko kuma suke ma kamuwa da cutar jandis musamman ma a nan kasar mu najeriya to a najeriya muna da matsala ta alƙaluma to amma abin da aka tabbatar da shi ne kusan kashi sittin zuwa tamanin na jariran da ake haifa suna samun jandis nan da yawa daga cikinsu ba mai matsala ba ce to amma kuma ana samun masu yawan gaske su ma a cikinsu din wanda take kawo matsala um, akwai bincike da aka yi misali a Amerika sun yi shekara uh, biyar yaran da suka samu matsala ta wannan jandis din a cikin shekara biyar a gaba ɗaya jihohi hamsin na america gaba ɗayansu ba su kai yara da suka samu jandis har suka samu matsala daga jandis din ba a asibiti kwaya uku kaɗai a najeriya kuma a cikin wata shida saboda haka wannan zai nuna miki irin yanayin yadda abin yake matsala a wurinmu wannan ana magana asibiti ne guda uku cikin wata shida can kuma ana magana ƙasa ce jihohi hamsin amma shekara biyar saboda ka matsala ce sosai da ta dame mu Na'am, to likita akwai wani wayar da kai da kuke yi wa iyaye a asibitoci da kuma sanar da su hatsarin wannan cuta ta jaundice domin kare yaransu daga kamuwa da cutar? To, ana kwatantawa amma gaskiyar magana ah, bai isa ba, inda ana yanzu misali zai wahala ki ga mutum goma a cikinsu ki samu mutum biyar wanda ba san menene cutar polio ba cutar polio tana lalata kafafu da hannaye amma jandis tana lalata kwakwalwar da kafafun da hannayen gaba daya amma sai ki samu a cikin mutum goma wala Allah da kyar za ki samu ɗaya wanda ya san menene jandis nan da ake magana menene illar shi saboda ka gaskiyar magana babu isasshen wayar da kai da ake akan kwatanta to amma idan ya kasance illa iyaka waɗanda ka haɗu da su ne aikin ga ba zai wadatar ba ƙoƙarin da ake yi na kafafen labaran nan to shi ne dai gaskiya zai taimaka ɗin wurin fa'idantar da al'umma saboda buƙatar haka ɗin. To amma ya kamata a ce a asibitoci akwai wani ƙoƙarin da ake yi ko kuma mace idan ta zo awo. To duk ana yin wannan ko kuma ba a yi? To wani wurin ana yi amma wurare da yawa ba a yi wanda mafi yawa ma ce mafi yawa gaskiyar magana ba a yi wani wurin akan samu a yi to ko nan din za ki gaya watakila an yi sau daya a wata ko sau biyu a wata kuma wala'alla wanda ya zo a wannan awan watakila ba zai zo ba sai wani bayan sati shida saboda haka bata ji ba sai ta gama har awan ta gaba ɗaya ma bata ji ba saboda haka abin da ya kamata a ce an yi shi da'iman ya kasance kafafen labarai na ƙasa gaba ɗaya zama ɓangaren ma'aikatan lafiya su ɗauki abin da mahimmanci to ta wannan hanya ne za a iya samun sadarwar da ta kamata. cutan jaundice kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta bayyana ma har ta kasance mai tsanani kamar idan ta yaro ya kamu da ita kwana nawa take yi a jikin shi kafin ta bayyana akwai wanda awoyi ne kawai na ga yarinyar da cikin daga haihuwarta zuwa awa saba'in da biyu mun canza jinin ta sau uku kuma dalilin shine saboda an riga an san cewar kafin a haife ta an tunanin cewa dama za a samu matsalar ana haihuwa ta cikin 'yan awoyi kaɗan dole sai da aka canza jini amma cikin awa cikin kwana uku an canza mata jini sau uku saboda tsananin wannan cutar saboda haka a wani lokacin ma sai yaro ya mutu ba ma samu ya kashe shi ba saboda ba a asibiti ba ne an kwantar da shi yana bacci an ɗauka bacci yake yi Hmm. Ah, ko ya kasance iyayen ba sani ba kuma wanda suke zuwa ko barka ko ganin jama'a ba sani ba sai ya kasance an samu matsala to likita daga karshe wacce shawara zaka ba ma iyaye domin ah, kare 'ya'yansu daga kamuwa ma ko kuma ma game ma da cutar jandis. to shawara ta ga duk wanda ya je domin allah ya je ya gano jariri ya duba idan ya duba fata yadda in ya ga ruwan ɗorawa to ya jawo hankalin iyayen nan ya ba su shawara su je asibiti ta haka za a samu saukin wannan matsala masu sauraron mu duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani mako dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tuma da lagai da hawa yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Ukasha Abdulsalam Koko ya ce, hakika bude wata sabuwar boda wadda ta hada kan iyakar kasar benin da nigeria da shugaba buhari ya yi abin yabo ne muna fata za ta kawo cigaba gaba a kasashenmu na afirka baki daya sai kuma sako daga yahaya da nau azare da prince tasi ibn abdullah azare inda suka ce salam voa hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar nigeria da gwamnatin jihar kaduna da su gaggauta ɗaukar matakan shawo kan wannan rikicin kabilanci da ya barke domin masu iya magana sukan ce da zafi-zafi akan buge ƙarfi sai kuma wani sako daga kwamanda ahmed sali na fada ina taya majalisar ɗinkin duniya Birnin cika shekara saba'in hakika majalisar ɗinkin duniya ta taka rawa kwarai da gaske wajen magance fitintunan da suka addabi al'umma ga kuma tallafawa 'yan gudun hijira da wasu ayyukan alheri da take yi wa al'ummar duniya da fatan allah ya ƙara mata daraja da ɗaukaka a idan duniya ga kuma wani saƙo daga aminu adamu malam madori Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu kira ga a Majalisar Ɗinkin Duniya da cewa ya kamata ta ɗauki tsatsauran mataki akan ƙasar Saudiya kan kisan ɗan jaridar Jamal Khashoggi domin kawo ƙarshen zarafin 'yan jarida a duniya. Ta yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice an gabatar da zarge-zarge a kan tsohon firayim ministan kasar malaysia najib razak da wani tsohon shugaban baitulmanin kasar yau alhamis a kan salwantar da kudin kasar dala biliyan 1.6 a yau alhamis ne aka tuhumi najib da muhammad irwan sarigar abdallah tsohon babban sakataren baitulmanin kasar da laifuffuka shidda na cin amanar al'umma a wata kotu da ke kuala lumpur An zargi mutanen biyu ne da salwantar da kudaden da aka ware don tashar jiragen saman kasa da kasa ta Kuala Lumpur da kuma wasu kudade na wani asusun tallafi tsakanin watannin Disambar shekarar 2016 da Disambar 2017. kowanne daga cikin laifin na dauke da hukuncin daurin shekaru 20 a kurkuku sai dai mutanen biyu sun musanta laifukan da ake zargin su da aikatawa Dama Najib na fuskantar zarge-zarge da ke da alaka da wata badakalar almandahana a wani kamfani mallakar gwamnati na 1MDB ciki har da zambatar ƙasa, rashawa da hallata kudaden haram. To masu haro da aka mu kawo karshen shirinmu a wannan lokaci amma idan Allah kan mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kina gogon gana za mu dawo muku da wani sabon shirin. sannan kada a manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzayawa zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ita maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da julie leathers gresham sai mu wato mr rob mclean mahmud lalo ke cewa sai mu haɗin sha Allah a shirin na dare yanzu ga shirin yau da gobe.